Dr. Vakunta's Hausa for Beginners. Jama'a, ina gaisuwa, kuna nan lafiya ne? Suna nan Malam Fitar Vakunta ne. Yau za mu yi magana da Hausa bisa kan hoto. Ina da hoto nan, zan yi muku tambaya. Kun ji ko? To, mu fara yanzu. wannan hoto guda nawa nan daya daya to nan fa akwai hoto guda nawa nan guda nawa ne nan biyu biyu daya biyu da kyau kuma nan fa akwai hoto guda nawa ne nan ku duba sosai fa akwai guda nawa ne nan uku uku daya biyu uku shikenan kuma nan fa akwai nawa ne nan ku duba nan guda nawa ne nan hudu hudu daya biu uku hudu to napa akwe akwe hoto guda wani na nan biyar daya biyu uku hudu biyar shikenan kuma nan fa akwai guda nawa ne nan duba fa duba sosai akwai guda nawa ne nan shida shida daya biyu uku hudu biyar shida da kyau kuma nan fa akwai guda nawa ne nan akwai guda nawa ne nan yanzu bakwai daya biu uku hudu biyar shida bakwai to kuma nan fa akwai yanzu akwai nawa ne yanzu akwai nawa ne yanzu na ku duba fa ku duba sosai kwehodo naone takwas takwas daya biu uku hudu bia shida bakwai takwas yana da kyau yanzu nan akwai nawa ne nan ku duba fa akwai nawa ne yanzu nan tara tara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara to kuma akwai guda nawa ne nan duba sosai fa akwai guda nawa ne nan yanzu goma goma daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma shi kenan jama'a mun goma kenan na goda da yawa sai wani lokaci kau